الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذلك القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daren sha biyu ga watan takwas watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna da suratun nisa ko tafsiru suratun nisa. Aya dai yau ban kasa ba, na tashi aya ta saba'in da shida ko aya sittin dai talatin kai talatin da shida talatin da shida amma kafin ta na ji sallama wa alaikum assalam na'am dai wa shiqaqa bainihima kad in ka fitar da kasu mana a sarari an gama ina ji eh bima zahara min alamati tawakko ne tawakko ana magana ana magana jam'isal alwaqi'u aw mutawaqqa idan hadiri ya tsoro suna ya fara zubar da ruwa wa imma da gani garin lagwai-lagwai mutawakka to shi ne in ka ga akwai sauran rikici akwai alama za ka gani shi ne mutawakka wanda ake ji eh, eh, me da suna wanda ake jin abin zai auku shi ne shi ne khawfu dinnan shi ka bai ma alhaufu bi ma'ana bi ma'ana a tawakkau abun da zai auku bi halin ko me ke tawakko na ma sifafa din shi ne a tawakko al'akidu sa ran zai zama mai karfi bima zahara min alamati shi yasa aka da shi bayan raza su da tare da ne alaikum assalam naharun na hudu in irin na wani to haɗo shi la yahillu ikhtilafil asbabi wa ijadi mubarrirati li adiyati almar'ati bi darbi bi ghairihi sai ainihin ikhtilaku ba ikhtilafi ba kirkira wani bai halattan kirkiro hanya wanda ba ta mutum kirkiro wani dalili wa ijadi mubarriratin da samar da abun da zai li li'aziyatil mar'a a cutar da mace a samu kuta tunda wanda ya cutar da mace ai mutane ma ba za su bari ba zai samu zargi zai samu maganganu da yawa to sai ya kirkiro da wani sababi ko ya samar da wani dalili shine mubarriratin li'aziyatil mar'a wanda za su halartar da a cutar da mace mai hanyoyin cutar da mace da yawa In ma bi ne. ko da hatta ka yi mata duka wa wa bi gairi nan ana iya gano a wurin malaman makarantar idan yaro ya bata masa sai kira masa laifin da zai masa duka wannan yaro kila ya masa wani laifi ima kuruciya ko wauta irin ta ƙuruciya ko yana wucewa a yaron nan na sa. maimakon yi haƙuri bai ji ba sai ya ƙirƙira wani dalili ya nemi wani dalilin da zai masa duka ko yi masa kallo ko yi wuce ta kusa da shi ma kawai sai ya kama shi da duka a matsayin yara yana shi dama yarin nan kaɗa kaɗa kuma in ka bibiya ba wannan wucewar ne ba wani tsohon abu ne ke bin ko yanzu za a yi jarrabawa a hana shi shiga yana tsallifi ko a kace tun da bai da kunya ba baya je da ba ta da kunya da ba ta da tarbiyya su bari an manta da ita nan tsaye har sai an yi nisa a jarrabawa wannan wata ta zo wasu suka zo suka taru aka saboda ita sai an ba su dogon da cewa da zana ce so ku shiga lokacin an kusa kaɗan takardar su shigo ciki ba ma takardan da za a yi rubutun da ita sai dai su zauna su tambayi wannan a ce sun yi surutu su yi wane da su yi menene a kamar a su wani abu da za a cutar da ita bai kamata ba ɗaliban ko ƴaƴan ku ne ba abokan faɗan ku ne ba ba ka kulla gaba da ɗalibi babba ma in yi shiga makaranta yadda san shi ya na haka yake zama wani ya wuce wai ta kofan aji ta bayan aji ne ko menene kawai yaran nan sun ɗan shi sai suka fara malam ya yi tusa koyi to ka kula su haka ji ya za ka ji ai irin wannan ko ji ka ji ka ji kamar baka ji ba ma irin zuciya ka ta dubun zuma ta ɓace da ɗauki wani alheri ka je kai musu kai maganin rai al'amar su bai soye wacce za ta sa ki kai musu ladabi karshen ta kuma ba a hakke su ba yan tsirarin da suka ce oh, sun ba su fi a kirga ba sannan kuma duk abin da ka kushe da dariya ce duk ku fito goma goma kaga haza zulmun irin wani kirki da dalili ko kuma kaji sun fi wannan magana sai a samu wani abu na aukuwa sai a musu dobal saboda tsohon laifin shi bai halatta ka ba abokin ka ne ba duk abin da ya faɗa maka fata kake zai gaba ka ji ko ka ɗorar aboki na wata ran ina rubutu wani yaro da isa ta cakunsa an ba yaro ne ba mala sai a kunnensa. da hukace ma fa'aloli kaza kaza kaza kaza ya faɗa ya faɗa ya ga faɗan ba zai bai faso littattafan ya fito su haɓa kai ba ka gani abin da kai wallahi barkatai kashin ka yaro ɗaya ne maka laifi sauran suna nan suna kuka ko da ma ka ce musu kai wannan shan da kai ya faso haka Allah ya aiko shi ko shi ɗan shi kenan a yaran za ka yi haka don dai ka kawai masu dariya su yi dariya masu mene su da abin da ta faru a gari kuma haushi ba ka ba kama mai da abin haka sai in ka ga dama ka juya shi zama wasu to an annabi da dutse aka jefe shi ka gani ku da wai eh, eh, a kafa ya zo ina sallah aka dinga ɗauko komai dutse mai eh, itace mai kashin raƙumi mai mene ne ko ta ina kwaɗan shi kawai ake tafi sai aka jefe ka da su ai wannan ba kome ne ba sai eh, wannan muke kuna da sauki yanzu ka gani ni da aka jefa na yi kama da kafa sai kuma da ka jefe ni da wa kai kama ka yi kama da abu lahab to Allah ya shirye ka Allah shi ne shi kenan a ce amin a kyari to saboda kan to ai haka na koma na ya fi daɗin bayani tsakanin miji da mata bai da daɗin bayani to mutum bayan matarsa ta bi shi bai kamata ya kirkira mata laifin da zai mata duka ko kuma dai wani inda zai kyautar da ita bai kamata ba dole kai miji a kanka da haƙuri da kawar da kai da haƙuri da kawar da kayin ka ɓaci ko ɓaci ne shi ne za a je ga wani abu shi mana la ya hillo ikhtilaqul asbabi wa ijadi mubarrirati bi abiyatil mar'a bi darbin wa bi ghairihi wannan yayi daidai da tarbiya a makaranta tunda yaran nan suna tsada haushi amma bai kawata ka ji haushin ba sai abun da ka kama hannu da hannu shi ma ka ji dama ka tsakko wani abun ka ba mafuta sai ka bi ka fita kai kalma shi ka je bayi ka ga sunanta. wane wane Allah yi maka kaza Allah ya yi maka yanka lanka Allah yi wa menene kaza ko Allah yi wa uwarka kaza ko Allah yi wa ubanka kaza ka rufe ido ko goge ka ka goge idan ka goge za su sake rubuta wani mai kyau ka sake goge wani sai zo da mata wanda bai goguwa amma ka gani ka shiga bayan kawai baka ma kalla ba suna kallo suna ta karkocewa suna ta mai baka ma kalla ba karshen ka ta haɗo su ana nan ta haɗo su wani yi rubutun nan wani to don me zaka zagi wani don me zai dan ka ji an kasa me ka zo za kana raba su maka shi ne za ka raba su a dinga tunani to ai to ai to ai ma da kusan abin da ya gaya maka cewa yawan son ji ka jin labarin can ma za ka je ka rabu da haka cikin cikin nan ta wuce su ajiye abin su bashi su fita wajen makaranta su yi masa duka kaga baka sa ba baka ji baka hana ba amma fa sai kai dukan baka ji baka ji haushi ba na abu su fi kada hmm? shi can waje sai ka cewa malam ka ba ce cewa malam ka ba shi ke ka samu a su da kyau shi kenan ka gani ba daga su kai ba ka sani ba shi ce ku doke shi a zai ce ban je haushi ba ban ba ban je haushi ba wannan an yanzu ina karatun kana nazari inda da gaske ne da na saman ka fara yi saboda kadan ka bi ba shi kai tun da ka fara da na kafa kai na sama sai Allah ya kama ka ina karatu ne ina ba da labari kai kuma kana nazarin wani wuri ka sake kagulo wani kanu wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah shi kadai wala shai a bihi kada ku hada shi da wani abu kada ku hada Allah da iyayenku da zama kana aiki Allah kana aiki saboda iyayenka ya dace ka koma kai don Allah kada kana aiki kana hada da shugabanka shugabanka kake kallo kake yana tafiya ka ajiye aikinka ka sa wani Allah a cikin aiki. in mai aiki ina nan a tsaya tsayin in mai aiki ya fita ka nemi wuri kai zaman ka ko ka ɗauki mutane a tsara a cigaba da hira wannan aikin ka ba ya khilafi a ciki sai Allah ya sauƙaƙe. ka gane dai ai ai rai ce al'amuran barfa. eh a da ka gane ce al'amara ta su sun da a lokacin nan idan a kai ka ila sarati su farri kalbaka minar duniya killa kila abin da ya shafi haƙoƙin sallah kana sallah ba sa abin ko bai damu ka ji wani na ana hirata kana sallah ka ji dambe ya kasa ne a kan kana sallah ka ji wata hayaniya ta tashi a nan to wannan kaga ya shafi sallar tunda sallah ku babu nutsuwa ko ana sallah kana jin ana hargido irin abu da mafi yawanci in ka nayi mantuwa irin haka ne hankali na ne ya rabu biyu an ko ba zan iya ba ina yadda nake kiyaye sallah na kai nake kiyaye sallar masu dina kaga wannan ya shiga amma kana cikin sallah kana bukatan wani abu ya ce bari in na gama sallar nan in je in samu wani rai ce al'amar su so sai ka istiyaza ka nemi Allah tsari don kai laifi ranka ta ja ma ta fa an rage maka lada an yi minus wasu abubuwa amma kana tunawa wannan abu shirka ne da Allah maza maza tun da Allah za ka roƙa wannan abu shi kenan amma ka je ka nemi wani ka nemi taimakon sa sun da zai iya illa ya kace ba masallaci ba ba laifi ka samu ah, ka ga wani yana da sauran abun da zai ci ka ga masalla ka duba ba yadda za ka zaka da in yaran ka ka je ka ce wani da Allah da yadda za yi muna son ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka ba mu ba shi ma tukuna ko kuma muna son kyauta da ina son kyauta da dare ka na wani boye boye shi kenan wannan baka shi don zai iya isti'ana ne kuma da abun da zai iya amma da ka roƙe shi gafara shi da kai shi ta ka roƙe shi ka ce ainihin wani abun da Allah ne ke yin a wannan abun Allah yake ɓantu da ya so shi da kai ta. amma yana raye ka roƙe shi wannan ba kai shirka ba ba ne ban kaza ko wane rakani wuri kaza dan Allah wane kai wa wane magana akan tsakatsina saboda na ga kuna kasawa da shi da Allah in nayi sa'a ainihin yi min wannan duka in ya a'a kai haƙuri ba zan iya ba sau da mutanen nan ka zan su nan yin tare da su ba na roƙon su kome in na roƙe su ba ka jin maganganu sa kasu su akan wanda ya roƙe su bari iya ba wani kai hakuri to haka don ka je ka roƙe shi wannan ka neme shi tun da ba a masallaci kai ba ba a gaban Allah kai ba ka waje ko kai? ko ka je ka same shi a gidansa ko ka sadu da shi a kan hanya ko shi ya zo gidansa ko ya zo wurin aikin ka kace masa na bukatar ka wannan ba shi isti'ana ne zai iya amma ka roƙe shi lafiya ban sani ba an adama ne ka roƙe shi lafiya haka ba sai taimaki ka da wasu allurai ba ina da su wannan zai iya ne ko da ke nima za ka yi tambaya na allura tun da ta kuɗi ke sayarwa da wannan da su kan ya sayo maka misali Allah wannan baka shirka ba amma abin da shafi gafara ba da ita nema nema nake abin da ya shafi to ban shawara akan in dinga gane karatu na samu matsala to wanda zai ke ba shawaran da na iya amma ba zan ba ta tabbas haka ne ba ni dinga yadda nake yi kuma ya kamata kana da abin da malamai suka ce wanda zai baka fasaha wanda zai baka nacewa wanda zai baka ba wannan shawarwari ne ba laifi wannan ba shirka ba ne eh ya eh, an istiaza a lokacin na shi ta kawo shi eh nan take a'udhu billah ko a zuciyansa Wanda ba ana sallah ba shi dan yazo zai batar da annabi eh istiaza shi dan ya ci ko kaza wa kaza wa kaza wa kaza Kana sanan ya Allah sani har a wani ranka ito wannan abin da ma a kare kuɗi a nemi Allah zai tsari Allah a uku fita a samu kabbaran nan wurin wannan ya ba da fa'ida wanda har an yi tambaya mai ma'ana kai a kai wa abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil ya ihsana kuma iyaye kyautata musu iyaka kyautatawa halma ce mu hama wacce take rufafiya a ta musu kyautatawa sawa ya yi bai da iyaka sai dai ka ya ka idan ka gama ka biyo su rabbi gifilli wali wali dayya. rabbir hamhuma kama rabba ya ji sahiya dole ka biyo su da yamma gafara ba abun da za ka biya babanka baka da abun da za a yi ka biya mamanka abun da kai musu ba komai ne ba ka tuna abun da suka yi ma masu iya magana sukan ce su suna baka suna ce Allah ya raya ka kai ko kana ba su kana Allah ya raba mu lafiya ke kake nufi su mutu a ranar su ko rabu lafiya da su ya mutu bai jin haushin ba da mutu baka gaji ba ya mutu baka yi kaza ba kaga ce kan fasara za a yi masa ko su iyayen ba su fata kan mutu a basu fasa fasa kuma jiya daga ce ya Allah ka karɓi raina in ga ban saba maka ba ka zai ta wawa baka iya du'a'i ba kai min du'a dai ne Allah ya sa in wuce mu rabu lafiya baka gaji ko ni ba ban gaji ba ko du'a'in ka yau du'a ba ka ce ka yi du'a'i ka riga iyayenka mutuwa ba shi yana aukuwa sau da kanan kyautata musu ciyarwa kyautatawa ne fatarwa kyautatawa ne kai hatta da daɗin magana a je ka zaga assalamu alaikum baba ya wuce lafiya ga mu kalau kaza kaza sauran su kai ka san yadda kake kuma ka kalla magana da wannan wannan kuma ya kai a cikin ya ba wata ne kake san aje shi a wanda za ana ce masa fadin ce ka ɗauki ka kalle ka kakkare ka gugguge ka je waje ka tare ka goge kai menene ka zo ka zauna kana neman magana sai an ce maka tashi ka tafi to menene kake nema ce babu komai kama na zo nan sai shi kace to tashi ka tafi na gode amma za ka gaba banka na neman ka ba kafin zuwa in ka in ka ce wane zo in ya zo tsaya zai tsaya gani menene menene kallon da ike maka ina maka kallon zai yi kuma kana da hankali ta ke? za ka gano abin da ke so maimakon ku katse ita je kama dai a ga fita da sauri yana da inda zai yi mamansu kana son shi shigo musamman tsanani ya zo ina wani ma mun kaza kaza kaza da sauransu ka zauna kana hira ina da har Allah ya ce maka to tashi ka eh ya ce maka tashi ka to amma karshen ka kila sai dai ita tana son ganin ka ba za ka kula ka kula ta ba ka yi ka zuwa zai zai ka ce abinci abokan kawo mata ka dungulan mata madanan da za ka yi mata ya fi abin da ka kawo ballan sana a ce tana tana ma da shi kawai ka kawo mata ne na neman du'a'i ba za ka ta matar ka kan ta ba kan ka je ka zama da matar ka kullum kana shigowa kawai ka sai to zan jan ka ka wuce wajen matar ka ita da kanta za ta kore ka irin waɗannan mu'amala ta riga ta zo ba mai kawo mata damuwa sai ke yi. ba mai kawo masa damuwa kana fa kai kafan inda za ka je ka fi ka je ka samu wanda kake so ka hira za ka je ka yi hira da matar ka yayin da kake so ko ita wurin wa za ka ballantana a ce mijinta ya mutu tsofa ya zo to dole ku ne za ku zauna a wurinta ku karo masa damuwa to karo masa damuwa ga abin da take so ga menene ga menene har sai inda ta shagala suna yin bako ta fito na ku da jiki da niyyar kada ku ji abun da suke faɗi tun da manya ne bako na zuwa ka fice sun sun sun sun sun sun bako bare zo ba ka nemi wuri ka zauna ka ji me suke faɗi dai in an kira ka kawo kaza ka kawo kawo kaza ka kawo shi na abin da kuke nema ita da kawarta ka ce ka basu kaga tana jin daɗi da wannan shi ne duk irin abin da shafi wadda rayuwar ta sun tsinka a dobe wannan da ya dauki wasu yi tafiya da ta kilomita shida ina saɗe da ita wuya ya kawo ta wajen kilomita shida yi tsawa fi ita. ya ajiye ta kai ala inda ake nafila kai ta nafila ya ɗauki ta suka safa da marwa ya dawo akwai babban ke daga cikin malaman sabbai tashi na tsere ce masa Allah ya gafarta malam na faka mata me kai mata yake na ɗauko ta daga gari kaza zuwa wuri kaza kilomita mil shida ne Ma na zagaya da ita ɗakin Allah tana kafa sannan kuma na yi safa da marwa da ita na kai ta wurin fila, yanzu tana can tana ɗan hutawa na faka mata ce ko ni shi da walau bi zafara yayin da za su aike su ka turo ka ka zo rabi ka koma ka leƙo ka koma ka leƙo ka koma Allah ya san tashin hankali da ke ciki a kowane mulki za su ke mutuwa amma ta haƙura wannan ta fito da kai yarfa amma da yake tana sare, sai tana son wannan yarfan ɗin maimakon a dauka a yar ta huta ina kun kace mata lokacin za a yar wai za ta manta ka ko fa kai mata kace wannan abun a yar mana huta kai abokin mata ne Ba ba oh, baba kenan ko ma al'umma ka ta sayar da ki Allah wannan zai zo ifitina mu kwanan nan za ta kace wannan fa bai yi ba maimakon ki murna kin samu ba ana nan ana gamawa hankalin tana kanka ina wannan yarfan sun da ta ɗauka kamar ta bi ka ta ɓaci a dubi dabba hmm, in ta aihu ballai sai maka faniya hmm. in sai wani kukan kuna kanka ko jaka jaka ma in ta aihu subhanallah to shi ba san da din haka kunya ce kafa ba za ta da cikin ba ta bi ba ta san akwai a hankali ba za ka yi ma wani abu dan ba amma dai tana kallon in kana masa ba kai a hankali mana ko ki a hankali amma kuma kai ne yanzu za a zo wai ka ga a ce maka ta ya ɗauki wuka ya yanka wushi zuciya fa ta ɓaci sai an taɓo shi ya ɗauki wuyar ya kwaɗa ya jefa a rijiya ya ɗauko ɗan jinjiri shi ma ya faka a rijiya ya kamo akwai ya yi wurga a kansa sai malam wa'ina yara gaskiya ba su zauna wajen karatu ba malamai littocin da suke ba za su isa ba dole ne ya zama kowane anguwa kuna da majalisa mai kama da irin wannan inda anguwanku kun yarda da wannan mutum ya zo ya tsora ku a kan tsarin addinin musulunci makarantun duk da ake karatun da ake zuwa yi karatu karatun syllabus nan za a koyar da irin wannan su a koyar da shi ko da za ka bi syllabus din in aka ce babi kaza babi za ka babu irin wannan babi ba shi a idan a bi shi shaf shaf lokaci to kan fa darasin ma wannan saboda haka nan wannan Kaune za ku zauna wa bil walidaini ihsana mana kana akwai takdiri da ihsinu bil walidaini ihsana kuma sai iya inda tunanin kai kai ka ka ɗora gaba wabbi bil qurba yan uwanka na kusa dan uwa na kusa kaga shaƙiƙi li abai. li'abbai ba abokan gaba ne ba kaga ana gaba da li'abbai ɗaki da ɗaki, mata sun haɗa yaƙi nan wani bawa Allah ya zo tsaki na to yake ba shi da lafiya ma ina doka kafa yake ina zaune a ɗaki sai sai ya ta ce masa da san a zaki yi ya tsaka ba tsake wance wance ma ma haka kawai ba shi wance komai ba tsafan abin ta kalbi ce ɗauki kita kira ma a gaban kwasa ɗauki ta kalbi shi ne ba ya taso ce in ba kira ma ba kaza kaza ke abin da zaki gaya masa kenan maimakon ku raba yara suna faɗa ku ba su kike su je fama yawan da 'ya'yan ɗakin nan da 'ya'yan ɗakin nan za su shirya a gaskiya mata kuna da gudunmowa wajen rugusa halin da ake ciki kuna maganar tarbiyya kuna maganar tarbiyya ko lalle sai kun dai da kishin nan gaskiya sannan kuma sai kun kawar da hawa tsakaninku da mazajen ku kun yi wa mazajen ku tara mazaje a su ma muka yi zan nan muka magana ta zuba shi wannan na wannan bai fa'ida mata sake ta yi. kada ma ta kafa ka kirkiro wani laifin da zaka ci mutuncin ka bai halatta mai bai halatta Allah na nan Allah ya fi karfin ka kuma Allah ba zai bari ba zai saka maka to kadalika dai ana son tarbiyya ta gyaru to dole sai an samu iyaye maza sai an samu sai an samu uba dai mata sun taimaka ko mata saboda haka nan to yan uwa na kusa wannan ƴaƴan ɗaki yan uwanka ne ga su nan wa'annan kai ma yan uwanka ne gaba ɗaya kowace za ta iya sarrafa su kai hukunci a kansu a nemo musu maslaha tare tun da a yau a duniya baka san mai taimakon ka ba ai ta alheri ne kawai sai ran da kuma alherin ka yazo kila ma ba a gidan ku zai ba ka taimaki wannan ka taimaki wancan ka taimaki wannan ran da bukata za ta zo maka sai ka ga kai Allah ma ya taimake ka wani ya zo ya taimake ka ko Allah ya buɗa ma rubban hannun kowa Balla na imunna na mai dama kowa na nan na murna kake na bala zai kullu maka ya tare sai ka ga dole daraja nan daga inda aka yi maka kai ma mutum ya rama kaga ga daraja ka ta yi kafa kanta har yanzu kai ne babba ka taimaka masa kana neman ka daga taimaka masa kuma ta wata hanya ya zama izzar kananan. ba inda na yi kaza ga shi nan ko kaza bai taɓa yi ba ko kaza ba na amfani nake ma kaza ni nake miki kaza ko me kake nema ai kana roƙon Allah ya tare ka nemi taimakon su kai kuma naka kaza mu a sama sai dai ɗauki lada ba ka to haka zai ƙurba musamman ya ƴan ƴan ƙwazo da lokaci a kaki ɗayan ma sai ka ga ana irin wata gaba a shi shaƙiƙan ta ga gabar da ake kayan muni wancan ku dama ɗan sababi ake nema waleta na haka marayu nan marayu marayanka ko marayan wani Wani ne marayanka ɗan uwanka kila ɗan wanka ne ko ɗan ƙaninka ne ƙaninka ne ya mutu ya bar yan yaran ko wani babban ku ne ya mutu a bai bar yara ka ƙanan marayanka ne kai Allah ya ɗora wa ko kuma marayan musulmai a anguwa ne da wani dattijo Allah ya masa cikawa komai da kafin bai da shi to ya za a yi a taimaki 'ya'yan shi za a ba su taimako mai kyau ba a ba su abinci ba ba a ba su kuɗin kashewa ba wannan ina kuke karatu kun ga baban ya mutu ku tsaya ku karatu karatun nan ne kaɗai zai fitar da ku ku karatun addini ku karatun sana'a a ina a ina ba za ku ce a yi ainihin abin nan ba sai makaranta ne ta baka ba wannan makaranta duk inda kai karatun Allah ya daga ka baka tsada abin da ake bukata kwalin ka sabo kwalin ka samu kwalin shi kenan ko wannan dubarar ka tafi da kai kun naman kai da kai saboda kanan ka tsaya ka gane eh ya kamata kuna zuwa karatu Eh, na anguwa inda ake ne sa baka zuwa masallaci ka dinga zuwa masallaci ka zo mu je gaba ɗaya ka haɗa shi da ƴaƴan ka ko da baka ba su abincin ka ba wannan ka ba su babban abinci wanda yau a ce ka zo ka ɗauki nauyin marayan na ka ciyar da shi ka shayar da shi ka yi masa tufafi ka na wani ne wala amma in aka tattara aka tattara wannan ya wurga wannan ya wurga wancan ya wurga haka kama rana su sha wahala to a haka sai ka sun kai labari dole a tunanin mutum ba sai ba zai kuma waɗannan marayu ka ɗauke su kana nema abinci da su ka je nan ka roƙo nan ka je nan ka roƙo ka raba ka kwashi rabi ka ba shi rabi wani abu ma sannan kuma in ka ba shi rabi ka ce kuɗin can ka a zo da bidiyo a hafka shi an masa ɗinkin sallah gashi an saya masa eh, menene taliya an saya masa shi ma makaroni shi ma kamar yadda kowa zai ji daɗi ya kawata a yi haɗaɗɗen abinci ana ɗauka masa an wannan kashe shi kuka yi ko mai rai aka dinga haɗa maka da wannan abinci an kashe ka ko kai ne na mai mai uba ka dinga ma wa ƴan aka irin wannan abincin ka kashe su ka bar su su wahala tukuna lokacin da hankalin ya su ya zo musu kuma kana da kuɗi kana iya sakan musu lokaci ne in yayi ka ga nutsuwansa ka ga biyayyarsa ka ga menene ɗinsa shi kenan yanzu lokaci ya yi ko da an ciyar da kai daɗi ɗan ka rasa ka san yadda za ka yi an nuna ma yadda za ka yi amma wancan bai san komai ba a taso shi a kan irin wannan rayuwa wa zai ci gaba da ɗaukar rayuwarsa. Wani masaki na nawa ne tukura? doka dai na hudu kenan wala ku? ihsanu bil walidai wa bidil qurba wal yatama wannan hoko bi za ka ce mata wannan aya mu kamace aya ce ta tarbiyya aya ce ta haɗo komai da komai al masaki da miskinai miskiru ko ya fassara ko bai fassara mana ba shine wanda ya yi shiru haka in ana magana ba zai iya magana ba ko irin wannan karatu ake yi yana jin tsoron tambaya kada kyare shi tunda in an kyare shi ba abu da za a yi tunda ba duk malamai ne ke iya maganin mai kyara ba ba duk malami ne ana magana wani fara sala assalamu alaikum kada ka zaune je je sai ka dole a riga gama mu ya koma shi shiru kamar ne da ba kai ya tambaya ba ni ya tambaya kuma wuri na ya zo ba wurin ka ba don haka da ina jin nauyin ka kada ka kara yin haka wanda duk tambaye ne ka bangi da shi in ji shi ko koya masa karantawa ka koya masa ni ne hakki nan koya masa karantawa ina tambayan shi kana ba da amsa wa ike ka sa mana baki Ko kuna yi wani na son ne in matsa shi ya fai tambayan bai tantance haka kawai yake tambaya in yazo sai tambaya shi bai tambaya shi bai tambaya da idan ka matse shi a wata kwana in zai tambaya sai ya shirya sai ya bi abin da kyau ina wurin wani ana so ya iya karantawa ne ga shi ta kokari amma baya iya haɗa baƙi to in ya zo yi ba sai ka karanta to duk lokacin da zo tambayan ka sai ya karanta amma ba zai kasa ba ka ce masa bari a karanta masa kaga akwai wanda ana son sa ne yanzu ne. kullum in kai tambaya na sa gaya muku a tambaye ka ne ya kaza ba so ake a wulakanta ka ba malamin ka mai zai da wulakanta ka ina so ne ka goge kamar kowa kai ma tas ka goge a jama'a shi ke so hakkinsa ne ya gogar da kai ya gogar da kai haka nan kaga ba ka kula da nahu kaga ka dubi wal Masakina sai kace masakin ka tambayar masakin ka san dole sai maka bi masakin a'a wal masakini ce to masakini ce masaki ne ah me aka bari da wannan na ba su da kwaye an su alif da lam na bar alif da lam kaga dole in nake wasa sake karanta wato ban sake ka karanta masa wal masakin to in yace wal masakin wani lokaci sai na bi shi da wasa karatun yan gari kaza ke da yan gari kaza kafa da kaza shi ke nan, an yi abun nan saboda ya saki jikinsa ya dinga shi ma isa ido gobe ba zai sake tambaya bai kula ba ba fa ta wulakanta shi ba ai hasali ma wanda kake so kake wasa wanda ya so ina ne wurin tambayar ka daga wuri kaza zuwa wuri kaza sai ka saka kawo ka da shi da shi nan da shi nan shi nan sai ne wani amma shi wannan kana son ka ce tattake ya iya in sai wuce iya tsara ka saka masa zuci to saboda kana hada wal masakin to miskini har tambaya yana tsoron tambaya don yana gudu da a kare shi ya haɗa kai da gudu da shi mutane na magana shi baya magana ga kunya ga daraja ga babu ga wane ne ta kai ya yi su ko fasana ba ka ga masu hankali san sai ta wani wannan na son ganka ƙarshen ta za ka ga wani abu zai maka ba wani da gari ka mu je don Allah ka wani aiki ka ba ka wannan ka wannan ka wannan shi kenan haka zai inda za ku je lungun shi dama ku ba wai wannan mu fi so ka kuma lungu kake so ka kai shi zai sai so an kafa shuru da bakinka idan mutum yake maka shuru da bakinka ya maka abu ka je ka tauna ka ci amana shi ne baya so ka faɗi yake ma gashi wanda akwai dubu masu so shi kuma ya ga kai ka fi cancanta da baka sai aka ɗauka aka baka sai ka je kana da abokanka da ai wane yi min kaza wane yi min kaza sai ka sun jiyo kan shi wane mu ma ai kana yi mu ne baka yi mu ne baka kauna ga mutum da hawa har mutum ya keɓe yana yi abin faɓoye sosai ya shekoyi yi masa du'a'i kai masa du'a'i kana iya dubawa ta ina za ka taimake shi kai makuwa kai ba a matsayin ka na ɗa da za a yi ka taimake shi kai kum kana nan kana kallon fa wata rana kwatsam ka abu ba eh, ku bar masa kayan sanyi shi ka toshe masa hancin hmm. ba ba yawa yan nan gwanin ka gani ya maka shi bai daidai ba ku ka tafi daidai shi ka gani na gina ma ka ce ai bai da sabo ina wurin to ka yi sa'a Na ji na jin tsoro <laughs> saboda na ɓata ko. suna nan mai ɓatawa sai eh, kuma da ki da zake rabanci ina nake miski masaki ko wal masaki wal jari zil qurba shi ma yana da bukatan taimako kaga anan yake nuna mana mutum ba zai zo daga wani gari ba ya yi nesa daga wata anguwa muna cikin karatun nan mu tashi ana du'a ya assalamu alaikum malam don Allah a taimake ni ina da kaza ina da kaza ba daidai ne ba inda aka ɗauko yadda ake kashe maganan taimako maganan menene isari kaga aya musulman duk da suka karanta wannan sun fi karfin kace musu koyowa wani kaza suna kallon ka gidanku ana kallon ka makwata na kallon ka bayan Allah na kallon ka amma ka taso ka ce ni din nan daga kawo ke ko daga hayin banki ko daga rigasa ke kaza ya turo ni kaza kaza tashi an kale ni an yi min kaza an yi min kaza an yi min kaza wannan bugu ne kuma ya kamata a zaunar da shi a nuna masa kai mugu ne tun da ga dangin ka rigasa suka ce suka ke taimaka ma mugu ne to kawai mutumin kirki kake ba Allah ya jefa ka a wannan halin don haka kai ina ne ne kuma daga nan babu yadda za a yi mu taimakawa bugu haka kawai yan angon nan duk talakan angon nan mun san shi wanda yan kasuwa yan kafa sun san shi in almajiri ne mu almajirai mun san shi in ma'aikacin gwamnati ne ma'aikatan gwamnati sun san shi wani na da wata ka'ida zai karɓan komai wani kaza ike kan albashinsa kafin ma ya taɓa ya wafe a kan hanya a sai ya taimaka masa yayin da ma ƴan uwansa suka kai masa tata shekara ba za ka iya sani ba to amma wannan ya zo neman taimako wannan daga rigasa wancan daga kaza wani ma yana aiki maka daga gari kaza ya taho yana jin labarin kuma mutanen kirki shi za ya zo ka taimake shi ko zaunar da shi ban ko da ba ka kai masa zagi wa ka kai mugu ne Ba ba da mugu ne ka ba ba yi za yi yan uwanka su kike makonka a'a to ya za a yi musan haka yanzu misali na ce maka kace daga riga sa kace ko mun ce maka kaje ka samu ka samu wani masallaci ana ta masallacin manufa akwai shugaban su ana ce masa malam Isma'ila ko da baya nan sai kai ga gidan ku na kana bukatar taimako ga halin da kaje ka canji. gini ga gidanku za su duba su ga gidanku sun san babanka sun san wane ne tsinta zai to kaɗan yi masa wani haukata. ba tare da an zubar da mutuncinsa ba amma ka zo ka sai mana daga riga saka ki to mai haɗa ka da yan riga ba za ka shiri da su ba sai da gona za ka shiri ɗan kuɗi ka samu wani bai taɓa zuwa ce wani shi ya samu kuɗi ba ka za ka ba ka nan in muka haɗu mu musulmai za mu yi maganin bara mutum ƙasar nan kusan gaba ɗaya ba waɗanda aka raina ake musu wulaƙanci irin ƙabilar mu wajen bara kuma gaskiya suna zuwa mana mutum mutunci mutane da haccoci suke zuwa ko ce fa sai ganshi da dogon hula yana da a ana jasa da jarbi ma yana shi musulmi ne sannan oga Allah ya kiyaye Allah ya muka ga wannan ai in banda ba don ba hukunci a hannun musu ba muka kama wannan sai mun masa hukuncin da gobe ba zai sake ba dukkanin mun kasa ba za mu yi maka abin nan ba ko dan damfara ba akwai wani dan damfara Allah sarki ya zo ya bana daga yau da yake da daga da mai duguri an kashe masa mata an kashe wane ne sai wasu ɗan yara ƴan mata suka tsallako suka taho wata nan a da yake da suna a can karfi ciki dai wajen wane ne monday ko menene sunday can haka wata kiri ta karɓi shi hannu biyu ta ya yaran yanzu haka ƴaƴan na hannunta na ce a ko gaskiya ba mu yi adalci ba daga mai ka rasa inda za ka fauka sai a can wajen su yanzu tsaya bari a kawo mota a samu wakilai irin wani irin wani ku bi ku samu wannan matan ku yi mata godiya ta haɗa zumunci ta haɗa yan uwantaka ga ta kirista ga abin da ta musulmi a je a yi mata godiya a yi mata godiya sannan kuma a ɗebo 'ya'yan a tafi da su har ba mutumin nan da ya koma da yake mugu ne aka tura wanda aka tura su kuma ake kallo ya kai ko da dai ba a so Ki ka kai shi ga hukumar mata shi rafi su yi sannan su haɗa ka da shi ka bashi ma in ya tsaye da shi ka rabu da shi ya je ba shi ce to akwai rabin rabin masara an ba da ta barin ta koshi ta da mota barin ta koshi haka kaga da yaran ta ai wayi mai ganuwa in mu je tun da kirista ta yi mana irin wannan alheri a sai mun je mu mata godiya bari a tura manyan mutane su je a ga gidansa a yi mata godiya daga nan kuma tebo a dawo mana da su sai da wai ga duk wani ɗan damfara za a yi maganinsa a ruwan sanyi shi ma ba zai fara zuwa ce zai yi damfara ba gane yanzu mutane an muna da wasu kafuman mutane yanzu a ce mutum ne ya je san tana mace ni je yi damfara aka kwace aka yi masa abin da aka masa sai yanzu ya miƙe yan santara makin nan nawa ne suna da yawa ina miƙewa ina cewa kaza kaza za ce salamu alaikum malam bugu ne kaji kaji kaza daga nan mutane su su ta kasa idan ba za ka bashi ba ka bari wani bashi da za mu da wayan mahaukata suna nan cikin mu ina ga ta jama'an musulmai ka ci ka ci ka ci na shiga kasa na shiga kaza wallahi an kaza yanka kariya irin wacce din nan wani miƙa ai wajibi ne ya gaji an amana mutumin nan daga san ma ta rike ba kai ne wani ba kai aka tsara wa kudi ka ba ba kai aka maka kaza ba kaza da kaza ba shi kenan an gaga ce a to kai ka ga ba duka za mu yi masa karanci mu karki abin da ke hannunsa sannan mu ɗan masa barazana mu haɗa shi da hukuma hukuma amma mu ce hukuma kar ku doke shi ku masa da ya faɗa yadda in ya sake za a ji masa a ɗauki hoton shi daga nan a ce ya tafi kuma ji tsoron Allah kai ya ƙara idan ya ƙara to za a ji masa to saboda kana ka ga da amma a cikin nan sai wani mai wai har ran nan fa wannan da ya tashi tsinka Allah a tsakiyar masallaci wasu sun tashi na a bashi kuma sannan ai waɗanda suke cewa a bashi sun fi shi laifi masu cewa a bashi in ba za ka bashi ba to ka bashi wato wa'annan na so a gaya min wai waye ne a ciki yake da mana da yake wallahi ba rike ba amma da Allah fa ka rike da yi rikici da shi tunda wannan ba tare da mulki ba makiyin mu ne duk wanda zai ce mai bara ibara baya tare da mu maki ne a gare mu tunda mu muna son na yadda za a kashe bara nan ba bayarwa ne ba mai ba a'a in ba za ka ɗauko muskila ka zo ka kawo da za mu maka to yana danginta mu ba taɓa sanin danginta sai lokacin da za ka da lafiya hmm? yanzu misalin ka ƙasa aliyu an naija ne yanzu wani abu ya same shi ba ce ba mu san shi ba sai eh? Allah ma ya tsare shi amma ba abin da zai same shi mutum da mu san shi ba waya zai ce bai san shi ba kullum hatta gare su na kira yadda ake kuma algarkawi har ka kike masa ɗan naija hatta na ya tayi naija ko wani abu ya same shi ɗayan namu ne dole mu san yadda za mu ko mu ce Idris Tara ta ka da sauransu ai namu ne muna kallon abin da ya same shi za mu ce a cin can ba muskila ta mota ta kone gaba ke ɗasa ɗin yaran shi na suka in sun su duka ya kone a kaga wannan in ce wani abu za mu ce yi wajibi mu ne mu san abin da za mu kama muku ce wani kwana bakwai kafin ku je ku kawo abincin ku tunda muna da ɗan gatan kafin ku zo da abincin ku to yanzu ba za a bar wayannan yara su mutu ba dole da kowanne mu san irin abin da ba sai mun tozarta shi a gaban jama'a zo san ka tsaya -huh. za mu je mu samu shi in kuma abin ya zama duk aka wani gari aka yi kuma ba yi ma komai ba to kuma ka ne hasa in Allah ya yarda zan san yadda zan yi in ma ba yadda zan yi akwai wanda zan sa dole yi a cikin na akwai wanda zan masa dole in ce shiga ciki ka ɗebo mana kaza wani kana da kaza tsakanin da Allah ni ma na da shi kafin in matsa wa wani ce ni wannan da shi wanda zai zan ɗauka masaran da ɗauka ɗan bashi shi kafin wani lokaci na da shi sai da yanki kakwa shi za mu bar wani mutum zai yi mana muna son mu yi maganin baran nan amma ba muna so ne gwamnati ta yi mana ferere ba a tozar ta mutu kuna a zage mu daga sama har ƙasa sannan a za a yi mana kasa mu yi maganin kayan mu da kanmu mu yi maganin kayan mu da kanmu mutanen nan da saki na yan uwanmu ne kuma har gobe muna son kayan mu to amma wace hajja za mu mu ba su magani ne wannan hanyar disilin su amma kai makiyin Allah in za a disilin ɗinsu ka ce a'a a bashi roƙa gaskiya ina jin nauyin ka, amma mutum ne wanda yake kefa ina jin nauyin ka. domin wannan ni ta ci mutunci na da'awan da nake ka zo akwai lokacin da yan jaridu suka same ni daga yan fiye suka ce sun zo ne a maganin bara ya za a yi maganin bara yi nace na kuka tsara musu wa'annan to kai ma ai muna da labari ba ka goyon bayan bara kana hana bara na ce ina hana bara amma ba ta tako yanzu kana goyon bayan almajiran na masu yawo da kwano masu yawo da kaza masu yawo da kaza su ci gaba da bara da sauransu na ce me kuka ba su gwamnati ta turo ku mai isa yanzu ta fili wannan makaranta floti arba'in da takwas na ciki bayamin na musulman nan na ko fili takwas wanda aka bayar a narka makarantar allo ko a yi muku irin wacce islamiyya ta ku angulu da kan zabo sai ya fashi muna so a yi mana angulu da kan zabo ina take wannan arba'in da takwas ba wacce ba san filin nawa ne ba ina da alkur'ani saboda kana in kana ba su ka ba su in za ka ba su to yanzu kana goyon baya na ce yi ban goyon baya ban goyon ba ba na kuma na goyon baya haka muka hiran gatse gatse haba muka sauwa zai magana hira ne ko zaube. amma ba za an tashi za mu yi maganin wannan abu mun samu ba mutumin da zai miƙe sai kaza sannan kai kuma kana baƙin ciki ga mu kana bakin ciki da nasarar da muka yi in an wani ya tashi ina ina ina roƙo sai ka ce a a a shi roƙa da ka bashi wani zai bashi amma sai je gidan ka sanya roƙo amma ba a majalisa dan ba kuma dan Allah wanda ke cewa a bari a roƙa in dattijo ne in wane ne ina son ka gano min waye an kama muku ina jin nauyin ku akan wannan to amma ba na son wannan wanda ba shi tsakanin mu ko da za ka ba su aljihunka sun sun zo sun roƙa ka haɗa kuɗi to kai su gidanka a shi kenan ba kana da iko da gidanka amma ba ka da iko da nan bayan an wahala an sa wa mutane zuciya sun fara yunkowa kowa ina gudun ya roƙa daga yaro an ke za a taimake ka hatta muna san mu a da yaro mutum wasu jehu na ta ma ai maka taimako ina ba na so fa ba na so fa wallahi ba na so wannan kana kai kana ta a zo ai to haka wal jari bil qurba makoci na kusa nan qurba na kusa da dangi makocin ka ne a gida makocin ka ne a dangi sai ai akwai wannan dan babban ka ne ko wannan dan kawun ku ne ko wannan dan wane ne kin ku ne ga ku gita gita gashi makwacin ka gashi kuma dan uwan ka karshen ta ma gashi musulmi wannan shine makwaci dangi akwai an da za ka na duk dangi ne wal jaril eh, janubi ainihin haka makwaci abokin zama na kusa kusa mata za ta iya shigo nan mata jarin junubi wanda kana jamban bijan da shi jamban bijan da duk da fasarar za ta zo guda nawa nan ma ne da yawa wa sahibi bil jambi haka abokin sana'a a irin wannan union union din nan sai dai ba union za ku za ku rasa majmu'a majmu'a eh wannan majamu'a tattafai ne wancan majamu'a ne na yan kaza wannan majamu'a ne na likitoci wannan majamu'a ne na yan baro wannan majamu'a ne ta zai irin wannan yadda za ku taimaki junanku ba za ku yi shi ne a matsayin ku a adibi a yadda za ku taimaki abokin sana'a yanzu inda misalin a ce maka ana ana akwai abota kata ai yau hausar ta ga kaza abokantaka ina neman kasa kaɗinsa ta hanyar abokantaka inda da ita misali a rana ana ɗiban masarar mu a banza cewa wanda ya fito da masarar sa ba ka kyale su kawo tasu kowa ya bata a gida ci gaba da shi yan sun shigo da tasan ce masa ya muma da noma ta ajiye har an yana wannan wannan ba ba mu da ai kaga can kayan su ba wanda ya kasa don menene suna da union union din su mangoro yake eh, ayaba ba ta faɗi ba lemo fa ya faɗi kuma ma ita kuma me yi su san abin da suke yi nan ko yan uwa ji yawwa masara ta ba zo masara ta ba zo dama wani ya tara masara dole yanzu ayi kai, mutane ba kan ki da ba ka gani kan wanka na shi ba ta wancan ya cire yan kuɗin da ke aljihunsa duk ya ce ya yi noma da su shi gina ya zo da masara ana sayar da masara ɗari kusan ɗari sai ta komo ashirin to ka san wannan ko in ya ɓata ta hannunsa da me zai koma gona takin nan bai sako ba ana jin ya sako sakko ba ta kirki ba ce ba feshin nan na kashe ciyawa bai sako ba amma ko an kalla ido an yi tsakanin an gano abincin arewa masara ko bari karya ta kuma ta kallu har yanzu ba sai irin yadda take bi take shigowa ba amma yanzu ma ba son ka faɗa min ne ba ka rike ilimin dan ilimin ka ne ka san da ni a keɓe har in maka tambayoyin da zan gane amma ba zan kama jikin ka ba ka ce bai kowane masarar an kawo ta kaza kake kawo hannu wanda ta ba ba na so rike linka ni ma za ta ce in sanin to saboda haka nan inda akwai abokan sana'a ai da abun nan akwai wannan tafiyan ta sana'a likitoci suna da kungiya wane ne suna da jama'a wane ne suna da jama'a amma banda ba banda abun da sana'an bahaushe bahaushen nan mutane ne suka karu suka yi bahaushe mu mang an ta daga ta wa wasa nam ko kuma sannan ma a kasa da ba a da yake cewa an hana din ina ce a dalumi ne sai su bukulin da yake ya ɗauka ta ku ko ba sai mana haka kayan mu yadda kasar duk komai an karya shi an karya shi ai wannan Allah zai san mu kuma yaushe za mu ga in ba irin kuna cewa ya za mu gyara ya za mu gyara ya yi wasai a irin wannan karatun ne in muna da shirin gyara wa sai mu san abu ne an kuma mu shiri haka Allah ya kaddara ka za mu ci gaba da zama cikin wahala mu mutu a wahala amma ba ibada muke ba can kuma lahira mu faɗa wa wahala da tafi wannan da Allah muka bari tunda an duba akwai tsarin yadda za a tafi akwai tsarin yadda za a tafi sahibu bil jam abokin sana'a wanda kuke hulɗa tare to shi ma wannan yana da bukatar kyautatawa wani ya kare za ku san yadda za ku kuta da shi kuma bai tatu ba yanzu ku zo irin su direbobi bai da mota bai da kaza sai ya ce zo ka ɗauki yi nan ka kai gari kaza kaza wani abin da za ka ci gaza an taimake shi wani nomansa ya zama kaza to shi kenan yanzu abin da za mu je mu je gonan za mu ɗan yi ma karo karo ruwa ka san yadda za a yi kano wa ɗan abin da za ka ci shi kenan daga an kawo an jona shi to kowa bai kauna kowa idan gonan wani ba ta tsira ba a yi kamar na a yi kamar da kuma haka Allah yi fa fashe ɗaya wasa da hankali mu hawa kai mana baka mana kai ɗan uwanka ke so ya faɗi duk abin da ɗan uwanka ke sarrafa sai ka je ka ɗauko shi ka yawo da shi kasuwa ka gani yi cutar mai ke Ka ganin da ya zo an ban mai zai kafa shi kaza kaza a kasuwa yana nan rasa ku tafi kasuwa ku je ku sayo to inda za ka duba kuɗin motar da za ka ɗauka da menene da za ka je kan sai ka daidai zai kasance da wannan kayan nashi da nan anguwar kuɗin su ɗaya an kuɗin motar shi ne ya cire sannan kuma ka samu biyan bukata ka dubi asarar lokaci da kai kafin ka je kasuwar muna kafin mu kai wannan shekarun A ƙwararren da muka je kasuwa mu ma ka nemi wai mu sayo shinkafa ci gudu biyar ba da za mu sayo a wata za mu ci gudu biyar a wata sai na wai muka tafi kasuwa Ka kanan zan ɗin da mashin ɗin da ke ba hmm? duk da kanan zan wurin awoyin da muka yi nan nan dai ba mu yi komai ba wajen azahar mu kai la'akar ma muka da Tuna tuna a nan ne ma sai na ga wata makaranta yaran makarantar ne suka haɗu suna liwanci yaran suke liwanci duk malaman IRK din ba ko da shi zance na karu da wannan tafi ke yanzu ka duba yanzu ba can zaben yara suna tangari akwai ba malamin kabiya malamin addini da aka ɗauka maimakon ya tara su ya zo yi musu sallah kawai sallah su ta da suke yi daga nan wabin sabili da ɗan hanya kaga dan hanya ba za mu fashe na tangariya ba Kin ma macuci ne sai mu ɗauki usulubi ina ni ina daga jigawa ke, ina nan akwai mana fashi fashi ma bijike na ya ko arza ne ai ba za ka bi shi ba ka ga inda ya farza ne yanzu yanzu me matsala a ba matsala ina son inda zan je jigawa ke da garin su asan ba sauka to shi na iya tunawa a jigawa yanzu haka nan basur ka za ka ce an gama yanzu kwantar da hankalin ka kwanta ce a lafin yi baka shayi ka sha tukuna ya sha shayi tunda dan rogo rogo a bashi to yanzu za ka je gida insha Allah ka je ka sha a je tana ga motocin jigawa nan direba ga dan uwana za shi jigawa amma basur ka rage ka zo ka zo ka ce ce iyakaci na ai ka kasan yadda ake da kuɗin ka na Kano da kuɗi ba idan ka je Kano ka fashi a motan gari ba sannan kai shi direban ya rige kuɗin in ya sauka a gari ba daga gari ba ake ɗaukan mashin sannan ka nemi mashin ɗin da zai kai shi daga nan sauran ka ba shi ai ko da dai yi sauka ma ya je daga samurin haɗa kuɗin sa ka ba shi ba zai dawo ba akan yanzu inda in kara masa kuɗi sai kan gara an gwamba daga nan shi kenan gobe sai ta kakashi can wajen nariya kawai ba mu san can ba in ga duk da masa bai gangara can sai sai ka neme shi eh, menene menene gusa kafin gusa yana da ya tsere amma mota ta ɗan shi shi da ta fitar da shi jihar kaduna ta shigar da shi karo kan kuma ta fitar da shi daga kanan ta kai shi kan duk ma inda ga dama da hudu da gaba gwamnan sabi, amma ba za mu zuba masa ido mu tsara masa kuɗi ko ai zai ta mana ya ji ciwo da sauransu waye waye da sa cewa za mu kai ka ta zama baka ka tozo sa ba sannan amma ba za mu ce ka zo ka roƙa je ba jin ƙofa ka roƙa ƙofar ta ka ce a ce je ishe ni gida a jadi san gidan ka roƙa Abun da sari wa malakat da abun da daman ku ta mallaka ko abun da karfin ku ya mallaka maku kaga nan da ji bayi kenan anan dabbobi na shigo a ciki shanunka awakanka raƙumanka dawakinka menene ɗinka abin da dama ka tajinka wannan dole su maka kyautata musu har su suna bukatar hisabi inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan Allah bai san mutum mai girman kai mai girman kai muqtalan mai yanka ko da ya taimaka ko da ya yi abin da Allah baya fashi fakhuran mai yawan fariya saboda abin da ake duba dubawa tarbiyya ake je zai zame mana maslaha duk duniya kowace kabila suna neman yadda su gyara kabila su a ce ita ce fiyayya allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli mutanen nan da kanyirowa da abun da Allah ya ba su suna umurtan mutane da yin rowar wa yaktumuna ma ama atahum Allah min fadlihi suna masu koyi abinda Allah ya ba su na halalarsa shin dukiya da ko ilimi har ilimi har matsayi daraja har martaba ana bukatar kaza sai kana da alaka da kaza din da iya zuwa tilla kuɗin da za a biya sai dai a biya na ka'ida tunda mu an musulunci bai neman kyauta a faɗi abin da za a bada babu komai amma biyan bukata kawai shine muke neman biyan bukata wa zai wuce gaba da aikata mana shi wanda ya san yadda ake yi sai a ba shi ba ta dana lil na azaban muhina mun tattala azaban muhimman nan azaba ta ƙarƙanci ga kafirai wanda suka bi wanda suka kibin wa'annan dokoki wanda duk wanda bai bi su ba kafiri ne wallazina yunfiquna amwalahum sune mutanen nan da kan ciyar da dukiyoyin su ri'a annas a gidan buki An zai aurar da yarsa An zai wa aure to nan ne fa za a cancare maruka bi anwa'ihim abunci bi anwa'ihim wala yu'minuna billahi ba fa ibadi da Allah Wana bil yawmil akhir ba su imani da ranar sakayya tunda da sun yi imani da ranar sakayya da sun aikata abin da za a yi masa sakayya kaman ya kuni shaitanu lahu qarinan duk wanda shaitan ya zame masa aboki kai kafa a qarinan aboki yi muni sai zama shaitan Wana ma za laifi? me suka rasa lau amanu billahi da sun yi imani da Allah ai ci gaban ma suka samu واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله سيد أبو بند الله يأسسر دسوشي فكان الله بهم عليما وكان الله عليما به الله لا تنسوا wannan su ne وعليكم السلام اي wa alaikum salam mana amma wannan canta babin sa da eh babin kyauta tawa musulmi canta da ake tambaya ne wajen karatun eh la yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din to kaga ai ba mu kamo wancan kafan ba yau mutane ana wajen mu'amalar zaman ta cewa qur'ani ba komai ba tibyanan li kulli shay'in wanda yasa na kawo maka ayan ba saboda kanan anan akwai mutafirai kala kala ne lalle ne a san yadda za ka zanzu ko da ba ku da kafirai a family ɗin ku dan uwan ta za su haɗa ku to za a zauna da shi da irin yadda ake zama da su an yi littattafan fikihu sun faɗi wannan kuma musamman mai wannan tafsiri domin bayan tafsiri nan da yana da littafin fikihu a cikin sa ne ma za ka ga cewa kowanne tafsiri ya kawai da za a zauna da shi to kafin ku anan tafsiri ba za a warware dukkan kowanne an ce za a fitar da wannan babu wannan jarin junubi ya ishe mu kwana guda sai ka riƙe a kashe kuma ya yi littafi musamman in ji bukatar fiƙo ne masha Allah yana da littafin sa min hajjil muslim in ka fi littafin za ka abubuwan ban hatta yadda ya tsara shi kowanne abu ya shi daki daki daki daki daki wannan ana samun wannan wajen babin su akan yi doka gaba ɗaya ga an zo an cire wasu abubuwa ciki sharhul kalimati a gurguje dai kusan abin da aka faɗin nan a ciki ba da bukatar daɗin bayani amma kuma in an faɗin za mu je a kun ƙarin bayani Allah ibudullah ya sa masa naharu hadhihi al-aya muhkama wani ba zai zo ita an soke wani wuri ba jima'a ma'ana aya ce wanda ake ci gaba da aikin ta tun aiki da ita la nusqa fiha al-dakata suka sokewa bai shafi da wani fasara daga cikinta ba wata samma ayatul haƙoƙin ashara ana ma ce mata ayoyin hakokin hakoki guda goma kowanne matsala ana aiki da ita to shi ne ibudullah alkhitabu lil mu'minina nan kaga magana da mummunai ake magana ba shi bai shafo waje ba wa ma'ana ibudu ma'anan sa ati'uhu ku yi ga Allah fi amrihi wa nahyihi umurninsa da haninsa ma'a yake zulli tare da kololuwan kankan da kai wal hubbi da son shi wata adini da girmama shi girmamawa gare shi duk abun da kani na so tun da yaushe ne muke magana tun da kyakkyawa ne cikakke ne dole ma ya zama yana da soyuwa a zuciya azza wa jalla la tushriku bihi shay'a ya sake aje mana na haru yace ashirku thalathatu anwa kaga nan dole ka tafi kana neman wanne ne da wanne ba za a iya gaya maka gaba ɗaya ba sai dai a gaya maka takaice shirkun fi shirka wajen aikata aikatan Allah mutum ce zai yi aiki irin na Allah تعالى ربوبية الله تعالى للعالمين أنا ده عليكم ya mutum shi ne kan yasa yanzu ka koda shi shigin da aka ba cewa za a za a za a yanke sakan adam a yabo manin wannan a yabo manin wancan a haka ai zake wani duk da shi ma dai fata kai a ce mutum ne ya yi ba tun da dai ya kirkiro maniyan sa ko rogo ya jika ya haɗa wane ne ya haɗa yi da da da ya kwaba ce shi ma maniyi ne je kinkishe kayan Allah ya tara na ma ba ma haka yake na mutum ake yi hana ana bugan kirji ga mutum masarau'i halittar ɗan adam ta nuno ga wannan yarinya shekarar da kaza wani ne ɗin da kaza ƙasa ne na likita Ya la ta ko فيه شيئا أنا النهر نكه أشرك في ربوبية الله تعالى للعالمين sai idan mutum bai zuwa bai zama a makaranta ai kaga kan wala an wuce da shi tunda irin wa'annan kaɗan kaɗan kaɗan kamar zai sabbi ka bihi ko a daga dinnan ba za a zubo su gaba ɗaya ba zai zama ga sunan a alƙur'ani amma ba ka san da suke ba wa shirkun fi asma'ihi aka shirka wajen sunayensa ta'ala wa shirkun fi ibadatihi ta'ala sai ma wannan fiqhul akbar ake ce masa minhajul muslim ya dauko yi bayani cikakken bayani kai daidai gwargwado. wa shirku bi anwa'i as-salafa da shirka kashe kashen nan nasa guda uku shirka rububiya, shirka a sunaye da siffofi da shirka wajen bauta wannan shirka guda uku ainihin wa shirka bi anwa'ihi at-thalathati min ah, mene min adh-dhanbi alladhi la yaghfiru li sahibi yana daga cikin laifukan da Allah bai gafarta wa ma'abocin su illa bit tawbati sadiqa minhu sai da tuba na gaskiya tawbatun nasuhu wa min shirki al-ibadati ar-riya' sai dai daga cikin shirkan bauta a yi don a gani mutum ya aikata don a gani sai misali yi yau wata mata ta fake min tambaya wai eh, to yanzu ka ce mana idan aka taro muka yi saukan karatu muka yi kaza muka yi kaza mun shirya ce to ko ya kuwa gani ya kamata karatun Qur'ani nan mu yi shi don Allah don neman ladan Allah don neman lalin Allah Allah ji kanshin kete littafi akai gasan rubutun waka kan matsalar ta da ya rubutun ya yi na ɗaya, da yi na ɗaya ya ɗauki aka gama aka ba shi sakamakon da aka ba shi aka tara jama'a aka girmama shi aka yi wane ne shi ne gani shi ne na ɗaya shi ne waye shi ne menene ya kara ne ya bunne littafi sun saki jiki na shi kohina nan sai ko ya bude sai bayan aka ce ah, ina littafin da naka dan labari dan kofi kaza ko yau min kofi kaza ko yau min kaza ce na na binne shi ko me ya faru ba dan Allah na yi shi ba na yi shi ne don in burge tunda duk abin da nake a lokacin nan na son kowa duniya ta gani na fi amma wannan yayin da aka ce mata din nan ainihin wannan abu shirka ne ita tana ta korafi ka ce mana ce ikon Allah ni ne ma na ce na gode ni na ce ba ni na ce ba riya ne hmm. kawo shi don bai nisa ba yawwa eh yake wa bi shirkil ba da a kai ma kace bayi nisa ba Allah bi tawba eh, eh, wa min wa min shirkil ibadati ba ta an ta shirkan ibada ba shine na nawa na uku ko to daga cikin su yin riya mutum ya yi abu don kagani E, kama wannan nan ne riyan ta zo masa ai wannan yanzu kaman karatun nan Jin dinga jin ce to ai ina yi ne saboda ku yanzu na bari shi ne lokacin da ya shirka kamar riba abin da damin da ko so samu ne ya zama ba ruwa na da ku, ba ruwa na da zagi ku wanda yi zagi ba saboda kai ake ba balle a bari da dai abin da ake baka karfa ba zagi kai to an bari ba oba naka ne ba sun yi maka daɗi kai yabo ba saboda kai ne ba ballan tana tsore kana nan kana jin kana yabon wata rana sai ka ji abin da bai rai ma daɗi ba ai yanzu mu uzamin mutane sun ji daɗin karatun da kai maganin barar nan ko mu'uzamin masu hankali sun ji daɗin wannan magana yadda za a kawar da ita to ana nan wata rana za ka ji abin da kuma ya faɗo kanka kwam daga dinga jin kaman da kai ake an gaya maka ne na yi kaza na yi kaza ce a'a Allah ne ya bani. to haka don yanzu in akwai wani mai maula a nan yana nan ya shirya da za ka tambayi ce an yi kaza na ce an yi nawa kaza ne ai me ne ka gama walle wallanka bara sunan da a akwai baran talakawa talakon kuma samu akwai baran manyan mutane hatta yanzu ana tinka kayan bara inda za ka je bara wanda za ka je bara wajen su zo da kafa kaya mai kyau ba haka wajen baka da ciki ba na hmm? eh? baran zafi. to na baran to kaga nan ai da gangan akai yi musu saboda ci mana mutunci da gangan aka masa to yanzu kaga maganin nan in kana da dan uwa kuke da gidan in kana da dan uwa wanda yake kan ba sai lalle ka ba kun dai dangin ka ne wani da yo ko ɗan uwan ka ke zaune a kan makka kina tikari a nan ka yar uwa ka da kana zubar da mutunci ne kin je can kina zubar mana butuci ba ki cikin gine a nan jamu rashin godiya ga Allah ne to da ka ga mata ce maza baka ci dawo maman ka ce ka ce ta dawo Kuma wa ka ce ka ce ta dawo ka ce ta suna laifi kan. fitan ka da karere yau ta turo ma da kaza gobe ta turo ma kaza ka san kuɗin me ba ka san kuɗin me ba ke turo maka wani ma sakwato ma ki ballo jaka ko wanda aka ce wai matar ta tafi ya biya mata kuɗi ta tafi ita kuma a hankali ta sake biya masa shi ma ya bi ta ta je san haka ta kuɗi ta turo masa cikin jirgi da ita take rike da ƴaƴan ita take yin kaza ita shi ma yana kwanciya gida solo biyu Hmm? eh wajen na sunayen Allah misalin kaga a ce daga nata daga Allahu suka fitar da Allah daga aziza suka fitar da uzza to kaga haka da kuma wajen so Kada kalan la shirku bihi shay'an nayi naharun ko a eh na gama naharun Kada ka kare ariya ai la ta abudu ma'ahu ta gudu gairu gairuhu nan ma'ahu kada ku yi ta'awa wani Allah tare da Allah bi ayi nau'in min anwa'il ibadati ko da wanne irin nau'i ne daga nau'unan bauta allati tu'badullah ta'ala biha wanda ake bautatawa Allah da su ibadahu ta'abbadallahu ta'ala biha ibadahu wanda Allah ya bautar da bayansa da wannan bautar min du'a'in na roƙo ya sa'alta fas'alillaha wa kashiyatin da tsoro ba a tsoron Allah a koyi ɗan ba tsoron wani Allah a koyi illa akwai tsoro na al'ada wannan tsoro na al'ada ba shirka bane ba duk mutumin da ya kalle ka kai ne wani ce kake ni ne ki shiro wuka gaban ka ya faɗi kai ne wani ke ni ne wani har yi ɗauka ka ga rawo ka to kaga anan dole ka shirya dole gaban kai faɗi to wannan baka zama mushriki ban gaban kai faɗi tsoro ne na al'ada na ɗabi'a wa khashiya za ka kira Allah a lokacin wa khashiya wa zabkin haka yanka ana yanka ne domin Allah ba a yanka don wani buki daga cikin bukukuwa yankan da aka yi don wani buki ko na cikin kafa ko na wane ne ko na wane ne wannan yanka shi kan ya halatta ba wa nazarin haka alwashi ba a yi wa wani alwashi sai Allah na yi wa Allah alkawali a ramadana ta doto a wannan ramadan sai na aikata ka ba kenan sai ka cika wa in haka ruku'i ko gaisuwa gaisuwa irin ainihin a faɗin nan ta yi ƙafa ruku'in hina ta shirka ne wasu judin balle ta kai sujada ga wani haƙƙin ji ke kaiwa ƙafa ku gairiha Dole. tambayar da yake ina cewa akwai wata kabila wannan durƙuso ya zama jiki a gare ta kuma su ne haka da wanne siga ne ya kamata mu yi mu'amala da su wannan masu wannan kabilun mu na da yawa sai ma kabila ta haka cikin mu nan gaje duk ba yawancin in kaje malamin ka durƙusa ba za a yi maka irin wani kira sai dai farko ka sa Allah a gaba tunda shirka ne ba yadda za a yi kaba shi sai sun karkata duk sun tafi shi kai ba za ka bi su na farko dai shi ne yan mutane babban a kowanne zai iya zama formula amma ba irin nan ya zama ba ka neman komai a hannun su ba sa ta da kai ba su shayar da kai ba su ba ka wurin kwana wurin kwanan karaban ba su kaza ɗin su ba ka sa rai ba ka kwanta ciwo ko masu ka ta kwanta ciwo ka je ka roƙo su domin azabar su guda ɗaya tun da za ka da kunya bari ai za ka shiga matsala za ka dawo mana mu gata rashin kunya ko ba ka da bukata dole idan za ka bi Allah kai kana duk abin da za ka ci ta inda za ka dogara gare shi in ya ciyar da kai shi ne in ma musifa ta same ka jarraba ne daga Allah sai ka kusurin nan bakahu tsirara kaje kana alhamdulillah allazi rabbi awzi'ni an ashkura ne mata kallafi an da dole mu shirya wa hakuri yanzu ba ka gani ko yaro ne ke zuwa masallaci an yi da shi ya tafi wurin sana'a ya ki zuwa shi da karatu ya zuwa bai fahimci ka je masallacin su yi maka magana ba mu ba kamar da mu mutane ba ka koyi juriya in mace ne har mata suna musu haka je masallacin a kira sunan ke kula da masallacin a zage shi ta kwana je yanzu ke muke magana ga gashi nan cewa a sami yi ban za banza da ke haka tsofaffi ma suna bin yara kullum za ku je gona za ku je gona so bari idan cewa ya sami ka tafi da suke zuwa gona so zai ma magani Su ba komai Allah zai maka magani dole yanzu za mu su irin abin da mutanen farko suka su idan ka rike wannan cewar ba ka neman komai a hannun to kai kuma saki hannun ka an ka sabu jirgin gwargwadon samu. wannan ya tashi taimake shi da abin da ke wannan ya tashi taimake shi da abin da kake iyawa wannan ya tashi taimake shi da kaza ke zama kai ne kake da biyan za ka taimaka a haka a waye gari haka dan da nan za ka ga sun dawo gari mu dai namu suna da saurin karewa iyayen in iyaye ne wanda su ne aka jin suka fi da wahala to ya zama aka fuskanci baka na su da komai wani abu ya taso ka zo ka yi ana mai daɗi kada to za ka ji ana ce ai kai addinin ka mai kyau ne ba rashin kunya ne ba kin duka wanda kai ba wani abu ne ba tan mai zafi domin kana da biyayya tun da kana ba su da dama ba ma ba su komai ba mu taimaka musu da komai sannan kuma mu zo mu yi musu wa'azin irin yadda muke wa 'ya'yanmu wa'azi mu yi musu wa'azi irin wa'azin da muke wa ɗalibanmu ai da bai wa ban shi ba sai wahalan shiga na farko dole ma in ka koma gida ka je ka rage magana ka rage hulɗar da jama'a mutum ma sai ya yi sa'a ma za ka je ku gaisa tare to daga nan ka ko ka tsara da abin da za ka ci ka tsara da abin da baka kwallafa rai a gare su ba amma nan duk za su kuje su yi sannan ka yi don Allah amma kafin wannan ka tabbatar da ka iya abin da kake karanta da su. ne dai gwargwado. to haka kasan kabilun mu haka suke wa sujudu yani wa gairuha eh, zawul qurba kalman zawul qurba duk wannan ne ake ka fasara wa ibudullah ku kalman la tushriku bihi ko eh sai akwai zawul qurba na ɗan su da ɗan manya-manyan ba ke kila na ku jan masali ne ba jan baki ne ku uhm. na ku ku dinga ba mu namu da yake zawil qurba to zawil qurba sune ashabul qaraba Ɗan uwa wa banu sabili al musafirun cike istofifa yanayi mi liyafa Yanayi mi a bashi masauki na kwana ba a bashi wurin zama ba na dindindin idan mutum ya zo ainihin zai wuce ko kwana ɗaya ko kwana biyu to a san yadda za a yi a sama masa wurin kwana in kwana biyu ta wuce na uku to zo ka wuce ya zai fa aulan ya sabi ya nemi ko a shi masauki ko bai nema ba a yi masa wal jari bil qurba akwai na harko qalat aisha radiyallahu anha Ya rasulullah inna li إن Eh, ina da makota biyu fa ila ayyihima uhdi in na tashi kyauta na wajen wannan ba sarkin kyauta kenan fa qala ila aqrabihima min baban wanda suka fi kusancin ƙofa. kaga sai ka je ka dubawa da wannan gidan da wannan gidan wanda ne fi kusa da ni wal jiranu salasatun makota uku ne jarun lahu salasatu huquq haƙƙi mai haƙƙi uku wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu haqqun wahid fal jaru alladhi lahu salasatu huquq maƙwacin da yake da haƙƙi uku fal jarul muslimu sannan alqaribu lahu haqqul jiwari ina da haƙƙin maƙwataka a kansa wa haqqul ƙaraba da haqqin ‘yan uwantaka wa haqqul islami. wal jaru alladhi lahu haƙƙari maƙwacin da ke da haqqi biyu fal jaru al muslimu lahu haqqul jiwari wa haqqul islami. wal jaru alladhi lahu haqqun wahidun. To, jarun li'ibada. Ko, wa huwa al-kafiru lahu haƙƙul jiwari. har kafiri za ka kyautata masa daidai gwargwado in ana karanta maka tarihi ka manta mun karanta buguya wani wani bai yahudi ya fa gidansa a kakuwa aka yi wa gida jillarai suka yi masa eh, kiyasi dinari dubu daya ya ce to shi ba zai sai gidansa ba sai dinari dubu biyu gidansa ba zai kai dinari dubu biyu tun lissafin da za a yi ba zai kai ba ita a kai kai kamar yin maka bayani gini da filin dubu ɗaya makwata da wani shi ma sai ka saye shi in duk wanda ya makwata da shi zai ji daɗin rayuwa da shi ba ka saye shi dinari dubu ta gida na dubu biyu to ai kaga ya ji daɗi ne ai kaga wannan da daɗi ake musulmi ne ya yi ina zato ko ci aice masa ba to ka kasai da gidanka me ya dame ka talauci ne cikin ungo kudin ki zaman ka nan sai Allah makarimul akhlaqi gande gashi ko kalla na haru din ha shine ma nake ciki ko na ma yake na gama ko sai eh, har karshe wa huwa al-kafiru lahu haqqul jiwari ai al-qaribu li makusanci na nasaba أو مصاهرة أو سرقطة الجار الجنوب كنا جار الجنوب كوا آه، وانت جار ذي قربة جار الجنوبي أي الأجنبي من كده ليس ذاك مؤمنا أما كان أو كافرا الصاحب بالجنب الزوجة ما كان أتكي والصديق وأبوكي آه، أينها الملازم shi ma yana shigo a ciki jarul janubi ne me da kamar ɗalibai warrafe ke abokin harka abokin tafiya fi safari kun tashi na za ku kano ko za ku je china yana da kyau kuyi guru aw ma malakat aymanukum ay min al arqa al abi na bai fatayani samari ne maza wa fatayatin ko yan mata ne مختال فخور أي الاختيار شيء الزهوي جربان شيء في المشي ينجا تفيه والفخر والافتخار بالحسب جدارة ددنجان والنسب والمال بتعداد ذلك وذكره من يبخلون يبخلون يمنعون الواجب suna hana wajibi da ya waje ba kansu bazalahu min al-ma'rufi mutlaqan wa yaktumuna ay yajhaduna ma a'atahu Allah a'atahum Allah suna masu kayyata abinda Allah ya ba su suna nuna babu min ilmin na ilimi wa malin da dukiya ilimi kana da ilimi dole ka bayar da shi yadda mai dukiya yake dole ya bayar to kai ma ilimin lalura dole ka tsaya ka koyar da jama'a wa malin tafaddalan kauta minhu alaihim wannan ilimi bai kamata ce za a biya ba Farinan Farinan ai alqarinu almulazim wanda yake liƙi da mutum alladhi la yufariqu sahibahu ka annahu mashdudun mahu kaman sarƙa su aka ya ake sarƙa jakuna ko shanu a sarƙa a ɗaura kafan wannan a ɗaura kafan wannan sai ta tafiya tare shi ne ƙariru na manta yadda suke cewa na shanu na jakuna ba da baibayi ne ba haɗa dai jaki da jaki in ana son ka je da wani wanda kalli nan wanda kalli nan wannan ya ja wannan ya jawo shi to ba za su kwata ba ba za su yi nisa ba amma ka ja su sun tafi tare tare to kuma ka annahu masdudun ma'ahu bi qarnin ay bi hablin shine qarinu din alqarinu wanda kamar ka daure shi da sarka a cikin tsayar wa ma za alaihim in kai naharu al-istifham huna kinkariyu توبيخي أي ayyu shay'in yadurruhum me zai cutar da su ko yanaluhum bi makaruhin idza hum amanu wannan ba a haƙuri saboda yanzu ba zai shiga gaba ɗaya ba sai a haƙura da abin da aka samu sha nawa sha biyu baka sa alama ba kana tambaya Mm-hmm. da'awa za ka je ka samu daman da'awa ta ayyanzu da za ka musulunta da ba haka ba idan ka musulunta musulunci zai maka dukkan abin da zai kai imani da Allah idan kai imani da Allah shi kenan gashi gashi gashi sai maka yi du'a da kanka nuna maka ga du'a'in da za ka yi kamar yadda annabi ya koya wa Hussein ne ko wane ne wanda yake Allah kana yake bakwai sai ce uku shida a kafa ne tsakanin biyar da ko da a kafa ɗaya a sama Ya yake to da wanne ne in masifa ta same ka kake na nasabar an alheri ya same ka kana jin da kai na shi daga na saman ne wannan na kasan ba su da amfani ciyar da su ake shayar da su to ga nan sai ka ja sa yanzu ka musulunta kamar misalin ne ake maka kirista ya zo maka da rago ke yanka min ma cewa ka musulunta sai ka yanka mutu kuma tun da kai kirista ne yanka ya halatta ka yanka za mu ci Eh, abin da ba ma ce abincin kirsimeti wannan da hanyar shi na addini ne amma sauran abinci in kai abinci za mu ci in ka yanka za mu ci in ka yanka halal wanda ya halatta gare mu za mu ci saboda kana maimakon haka tun da kana sha'awar musulunci ne zai sa ba za ka musulunta ba gashi gashi gashi gashi a bisa hanyoyi da za ka iya yi burinka da shi ya za a yi ka shigo da shi cikin addinin musulunci kun samu karuwa ta kara al'umman annabi muhammadu da za a yi ka samu yadda zai faru amma kada kai masa dole da ikiraha fi dini ka bi shi sannu sannu sannu sannu yadda yake sha'awa har yana son kai masa du'a'i kai zai ki to maimakon du'a'i musulunta mana kai ka musulunta mana ya zama kana da wuri ɗan mm, dole kan inda kuke din nan ku tattara ku samu wani ɗan ƙarfi haka inda na san inda kuke din wannan ɗan ƙarfi aljihunka kada ya zama eh, babu wani abu aljihunku ya zama aljihun kullum da kan rana wannan kaga da a ce za ta musulunta sake ai kaga gaba ɗaya kudin asibiti sai ce mun ɗauki nauyi hmm, mun ɗauki na ba kin musulunta ne duk ba da lafiya ba amma ko da kina da lafiya da kin musulunta da ba ki musulunta ba zama ya ɗauka nan shi annabi muhammad ya ce mu taimake ki eh kun ga da ku dinga haƙuri ba ma yi muku abin da ya ke. mu muna da alaki hakkinmu ne mu ga ba mara lafiya cikin kuma masa magani saboda haka nan ki musulunta musulunci akwai abu a cikinsa ni nan ba zan iya gaya miki duka ba ɗan kaɗan ne na sani kama atani Allahu min al-ilmi illa qalil shay'un si jidda dan abu da sani amma fa akwai kaza amma fa akwai kaza yana musulunta ai sai musu to maza maza sai ka rungume shi biyu biyu ka ɗauke shi ka kai shi cikin abin nan ɗin ko kar kuma shi nesa har sai ya goge wa'inda ke ce kun gani ko manya ne ku kula da shi in ba haka ba zai kaza zai kaza ku kula da shi kaza ku kula ku yi mu dinga haƙuri da shi ko ƙarya yi mana kada mu fito shi, kai mana kashiya a'a a san irin yadda za ta yi ka sani ba ai kai a wajen ka karya halar ne yasa ta yi da ka musulunta ba za ka yi wannan kariya ba mu ba za a kariya shi isa ka yi zunna gani muna gani ko mai gaskiya ne daga nan ba sai ko kafa kafa da shi ba ko da ma kafa kafa ake dubo shi in ma bai musulunta ba a tsaki wani abu kyauta ta masa amma ba za a ce bari a yi maka du'a'i mu warkar da kai ka zama mai magani ba mai magani ne ba ne wanda ka ɗauki nauyinsa a magani ka sarari mai mafaka daidai kana roƙon Allah ya sa'i ya musulunta. Kofai ta tsayin Allahun mahadihi, Allahun mahadihi, Allahun ma eh, qalbahu kalbahu ilal islam Allahun ma qalwa kalwa ilal islam To haka.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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب